Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirin sa na rana na yau talata muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to gajerin shirye-shiryen da muke dauke da su a wannan lokaci da suka hada da labaran duniya da kuma shirin nan na kun san bayan sa sai shirin mu leka iran daga nan kuma sai shirin mu na karshe shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan dai da dan allah su ne abubuwan da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na kokun san san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata talatin ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira Murya masu saurare ko kun san cewa shekaru 154 da suka gabata a rana irin ta yau wato talatin ga watan maris na shekara ta 1867 kasar rasha ta sayarwa amurka yankin alaska wanda yake kasar canada a arewacin nahiyar amurka lardin alaska yana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan ɗaya da rabi amma ƙasar rasha ta sayar da shi dalar amurka miliyan bakwai da dubu ɗari biyu a lokacin a halin yanzu da yankin alaska yana daga cikin jihohin amurka kuma yana daga cikin jihohin ƙasar masu ɗimbin arziki wanda suka haɗa da man fetur da kuma ma'adanai da kifi a saurari kokon san cewa shekaru 165 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan maris na shekara ta 1856 aka gwabza yakin crimea tsakanin rundunar sojin ƙasar rasha da kuma ɗaya ɓangaren rundunonin soja na ƙasashen faransa ingila austria paris da kuma duwar usmaniya babban abin da ya jawo wannan yaƙi dai shine yunkurin da waɗannan ƙasashe suka yi na karya ƙasar rasha da kuma matsowarta zuwa yankunan gabashin turai musamman ma tsibirin balkan inda suka fara shirin yaƙi da rasha wanda hakan ya dauke su tsawon shekaru biyu suna shelanta yaƙi kan ƙasar ta rasha an sanar da dakatar da yakin mancan wata yarjejeniya wadda aka fi sani da yarjejeniyar paris a tsakanin dukkanin bangarorin daga nan kuma an buɗe dukkanin hanyoyin ruwa waɗanda dukkanin ƙasashen za su yin amfani da su a cikin yanci wanda hakan ya sa ƙasar romania ta samu yancin kanta da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci na ƙasar iran ayatollah sayyid muhammad hussein tabatabai burjardi ya rasu an haifi ayatollah burjardi ne a birnin burjad na kasar iran daga nan ne kuma ya fara karatu na addini amma daga bisani ya koma birnin najab na ƙasar iraki inda ya zama babban malami mushtahidi daga bisani kuma ya koma birnin mashar na kasar iran inda ya gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai bayan wasu shekaru ya koma birnin kom inda ya zama babban malami na hausa wanda ake komawa zuwa gare shi a lokacin ya gina cibiyoyin addini a cikin kasar iran da kuma kasashen ketare yana kuma tarbintar da manyan malaman addinin musulunci daga cikin fitattun ɗalibansa akwai marigayi imam khomeini Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to madala bayan shirin sun yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su To da farko ga muhimman kanonsu. jagoran juyin jihalin musulunci ya yi kira da a kiyaye koyarwar juyin jihalin musulunci a kasar iran fadar shugaban kasar siriya ya bayyana cewa shugaban asad da mai ɗakinsa sun warke daga cutar corona an koma zirga-zirga a mashigar swiss bayan janye jirgin ruwan da ya toshe hanyar mashigar tun sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan jagoran juyin halin musulunci ayatollah said ali khamenei ya jaddada wajibcin kara kaimi wajen karewa da kuma kiyaye koyarwar juyin halin musulunci daga makircin makiya jagoran ya bayyana haka ne a wani jawabi da ya ta wa wajen taron shahidai dubu hudu na lardin yas na kasar ta iran da aka gudanar a ranar 15 ga watan maris din wanda a yau ofishin jagora din ya fitar da jawabin jagoran ya ce wajibi ne a kiyaye sakonnin shahidai da kuma karfafa wannan tafarki nasu na tsayin daka yana mai cewa manufar yin hakan ita ce kiyaye jin halin musulunci koyarwar marigayi mamakomai ne da kuma kawar da bakar aniyar makiya yayin da yake magana kan shahidan lardin na yes kuwa ayatollah khamenei ya ce wajibi ne a gabatar da fuskokin waɗannan shahidai masu haske ga matasa na yanzu don su fahimci irin girman matsayi da kuma sadaukar wadda suka yi Allah jagoran jin jihalin musuluncin ya ishara da kokarin da makiyan Iran suke yi wajen kawar da matasa daga tafarkin jin jihalin musuluncin don haka ya ce bai kamata a bari wannan bakar aniya tasu ta makiya ɗin ta shafi matasan ba fadar shugaban kasan Siriya ta sanar da cewa shugaban kasar bashar al-assad da kuma mai ɗakin sa asma assad sun warke daga cutar nan ta covid-19 da suka kamu da ita kuma halin yanzu sun koma bakin aikinsu a wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta buga shafinta na facebook ta ce bayan shafe kwanaki na killacewa da kuma sake gudanar da bincike na likitanci akan shugaban asad din da mai ɗakin nasa ya tabbata cewa sun warke daga cutar ta coronavirus sanarwar ta kara da cewa a saboda haka daga yau talata shugaban da mai ɗakin nasa nasu su koma bakin aikin su ba tare da wata damuwa ba a ranar takwas ga watan maris nan ne dai fadar shugaban ƙasar syria ta sanar da cewa shugaba asad da mai ɗakin nasa asma'u sun kamu da cutar ta coronavirus amma dai babu wata damuwa tattare da su kawai dai sun killace kansu sannan kuma ana ci gaba da kula da lafiyar su. rahotanni daga kasar myanmar sun bayyana cewa ya zuwa yanzu saboda da mutane 500 ne suka rasa rayukansu sakamakon dirar mikiya da mahukuntan kasar suke yi ga masu zanga-zangar kin amincewa da gwamnatin mulkin soji da ke mulki a kasar bayan jin mulkin soji da suka yi wa gwamnatin farar hula ta kasar a wata sanarwa da ta fitar a yau dinnan talata kungiyar nan ta assistance association for political prisoners da take kula da fursunoni na siyasa a kasar ta bayyana cewar alalakalla fararen hula 510 ne aka kashe tun bayan juyin mulkin da sojojin suka yi a ranar 1 ga watan fabrairu nan sakamakon ci gaba da nuna rashin amincewa da mutane suke yi tun dai bayan juyin mulkin da sojojin suka yi gwamnatin national league for democracy nld mutane suke ci gaba da fitowa kan titunan kasar da nuna rashin amincewarsu da gwamnatin sojin da kuma kiran da a ta dawo da gwamnatin farar hula da ta hambare a kasar inda mahukuntan suke amfani da karfin tuwo wajen dakile wannan yunkuri na mutanen kasashe da cibiyoyi daban-daban na kasa da kasa dai sun yi allah wadai da wannan amfani da karfi da sojojin suke yi kan fararen hulan. to masu rarrai kada dai a shafa labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyoyi a nan birnin tehran ƙungiyar ta'adancin nan ta isis ta sanar da kwace gaba ɗayan ikon yankin palma da ke lardin cabo delgado a arewacin ƙasar mozambique kungiyar ta ansarul sunna wacce ta yi mubaya'a ga kungiyar ta isis ta ce ta kwace yankin ne bayan kwashe kwanaki uku na gwabza fada inda ta kashe sojoji hamsin da biyar da kiristoci ko kuma 'yan kasashen yamma tare da lalata gine-gine na gwamnati da bankuna hukumomi a maputo sun ce an samu hasarar rayukan mutane masu yawa lamarin da ya tilasta wa mutane da dama yin hijira tun ranar larabar da ta gabata yakin da ya kumshi wato yankin da ya kumshi tashar samar da iskar gas da kamfanin total na kasar faransa wanda ya samar da sanar da dakatar da ayyukansa ta ranar asabar rahotanni sun bayyana cewa an dawo da zirga-zirga a mashigar nan ta swiss ta kasar masar bayan da wani katafarin jirgin ruwan dakon kayayyaki ya toshe da kuma tokara hanyar wucewar sauran jiragen ruwan na kusan mako guda shugaban hukumar kula da mashigar ta swiss admiral osama rabi ne ya sanar da dawo da zirga-zirgar bayan da aka samu nasarar janye jirgin ruwan na daukan kayan na kasar panama da ya toshe hanyar turin a wato ajiyar litinin an nuna yadda aka kawar da jirgin daga hanyar da ya kai tsaye ta gidan talabijin lamarin da ya fuskanci yabo da kuma jinjinawa rahotanni dai sun bayyana cewa a kowace rana mashigar tana yin hasarar kuɗaɗen da suka kai dala miliyan goma sha hudu zuwa sha biyar a kowace rana sakamakon tsaikon wannan jirgin saboda kasancewar kashi sha biyar cikin ɗari na kayayyakin da ake su a duniya suna bi ne ta wannan mashigar to masu rare karshen labaran duniya kenan To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. Ta zo kuma bar mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana. Inda za mu fara da shirin nan na Muleka Iran tare da Aminu Kiyawa. Amurka iran yawan masu wurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cin sa ka muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da ma na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wurare sun tare da mu kuma za a ji haɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari wannan. to madalla yanzu kamar mu ya yi kallabin shirin da ci gaban shirin da muka gabatar muku a makon jiya inda muka yi muku bayani game da fasahar nano a nan kasar Iran da irin fice da ta yi a wannan bangare inda mun kasance da Asma'u Muktar wata ɗaliba a jami'ar makarantar ilimin likitanci wato tumsa kenan birnin tehran inda ta yi mana bayani game da abin da ake nufi da wannan ilimi to kusa ka babu iran dai ta samu ci gaba sosai a wannan bangare musamman ma wannan ilimi na fasahar nano technology to da yake asma'u ba ta yi nisa ba na sa ki hada ku da ita domin ci game da yi mana bayani game da irin ci gaban da kasar iran ta samu a wannan bangare to da yake waka bakin mai tafi daɗi bar hada ku da ita domin ci gaba da bayanin ta ɗauko inda ta ci gaba da cewa Um, tabbas ta samu ci gaba sosai uh, domin a yanzu ita ce ta hudu a duniya uh, wajen wallafa takardu a kan nanotechnology uh, wanda yanzu sun kai kusan wannan shekaran sun kai kusan dubu biyu kuma um, a wannan shekaru ashirin din da na faɗa maka kamfanoni da makarantu din sun samu ci gaba sosai a ɓangaren lafiya ɓangaren which is health a ɓangaren ruwa uh, environment muhalli kenan su energy const uh, construction wato haɓangaren gine-gine da wasu abubuwan ma amfani hatta abubuwan amfanin gida haka uh, sun samu cigaba sosai idan muka kalli ɓangaren lafiya health Uh, a iran da wannan nanotechnology din gaskiya sun samu cigaba sosai saboda a ɓangaren health akwai abin da ake cewa heart valve eh, eh, kusan ma su ne na biyu a duniya a samar da wannan heart valve kaman a nan inda nake karatu makarantar mu ma akwai students da suke samar da heart valve eh, ta hanyar amfani da shi wannan nanotechnology din suna amfani da nano fiber su hada heart valve wanda za a iya implanting a zuciyar mutum so gaskiya wannan a ko a duniya ma iran tana kusan ita ce ta biyu a wannan heart ɗin akwai kuma irin su lacrimal eh, wanda shine yake uh, controlling hawaye shi ma a nan makarantar mu still akwai student wanda suke aiki a kan shi wanda suna kokarin su samar da shi uh, ta hanyar amfani da nano fiber kuma su yi cotton din shi da antibacteria yanda tunda shi lacrimal din uh, akan samu ko in mutum ya samu hatsari ko kuma wani tsautsayi ya zo yakan samu matsala wanda zai zama ya sa an samu matsala wurin eh, hawaye to suna kokarin su samar tun da shi da in suka hada shi da wannan eh, nano fiber din yakan zama is flexible ko da akwai wani hatsari ko tsautsayi abu ne eh, wanda zai karye ba is very flexible haka. Tuma saurare kada a sha'afa muna tare da malama Asma'u Muktar ne ɗaliba a jami'ar koyar da ilimin likitanci da ke nan ta Tehran wato Tumus zaki mana bayani game da ci gaban da Iran ta samu a wannan fanni. Daga nan sai ta ci gaba da cewa. to kuma suna amfani da uh, antibacterials kamar irin su uh, nano silvers su yi cotton a uh, jikin shi wannan um, abin da suka samar wanda zai zama ya Eh, ya za a ce ne ya eh, kiyaye mutum daga samun bacteria sannan kuma akwai bangaren eh, su ruwa ma sun samu cigaba sosai saboda sun yi amfani da wannan nanotechnology din ya zama sun cire heavy metals daga ruwa da kuma bangaren construction watan gine-gine da sauransu eh, sun samar da material sosai da wasu equipment haka da ake amfani da su a bangaren gini kamar su concrete Eh, zan iya tuna akwai wani exhibition da muka je muka ga yadda suka sa da nanotechnology an yi amfani da nanotechnology an samar da blocks na gini wanda ya cire kusan fiye da rabin nauyin bulo din gashi nan ma <laughs> mun gwada da normal blow da ake amfani da shi na gini da wannan kuma da suka yi da nanotechnology Eh, ya zama shi bai da nauyi ko kuma samar da wasu pipes haka ko wasu abubuwa a gida wanda ko da gobara ta tashi zai zama cewa eh, ba abubuwa ne wanda wuta baya iya cin su akwai kuma irin su fenti ma duka dai ga nan da plastics haka dai wa'inda wuta baya cin su zai eh, tare gini daga eh, ko da akwai gobara akwai kuma ma kayan amfanin gida wanda kamar su carpet wanda ruwa baya baya shiga ko da ruwa ya zuba akan wannan carpet ɗin, komai mai ko wani abu baya eh, nutsewa cikin carpet din zai tsaya a kai kawai mutum ya goge da dai wasu abubuwa dai masu amfani sosai wanda Eh, sun samu cigaba wurin in sun siyar eh, kuɗi yana zuwa musu da sauran abubuwa dai bangaren ilimi health da me sun ci gaba gaskiya sosai. To laifin daɗi karewa ji masu iya magana gashi ta kwaro bayani a malakun da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki zan da gaya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda ku ji musamman asma'a mukta ta taimaka cikin shirin har ya kammala ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da bin shirye mu a shafin na gizo wato wwwtcb 1ng madalla shirin mu leka iran kenan kuka saurara to har ila yau aminu din yana nan tare da ku bai gusa ba don kuwa zai gabatar mana da shirin mu na karshe a wannan lokaci shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa ayi saurari saurare lafiya kiɗe iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikinsa mai kamo kide-kide daban-daban da suka shafi haƙoƙin da mawaƙa fitattu suka yi a nan ƙasar Iran. Da yake a wannan lokacin muna tunkarar bukukuwan sabon shekara a nan ƙasar Iran wato Idin Noruz. Za mu kamo waƙoƙi daban-daban da aka yi game da waɗannan ranaku na sabuwar shekara domin jin irin waƙoƙin da ake yi a wannan lokaci. Za mu gaito muku mawaƙin na ƙasar Iran mai suna Ali wakili manesh da ya gabatar da wannan waƙa. تماشای تو کی شود آخر ایام طلعت زیبای تو ای دل شیدای ما گرم تماشای تو کی شود آخر ایام طلعت زیبای تو گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید گرچه نهانی دل نبود ناامید میرسد آخر به هم چشم من و پای تو چشم من و پای To madalla Ali Rida wakili Manish kenan aka saurara a cikin wannan waƙar da gabatar mana. Da fatan masu ware sun amfana kuma ta kayatar da su. Ta murna zagayowar sabuwar shekara Iraniyawa ta hijira shamsiya ta shekara dubu da hudu. Kuma a nan ne zan jalin zamun shirin. Ni da na kasance tare ku a cikin shirin cewa ku zama lafiya. kuma ana iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. to masu saurare da wannan shiri na kiɗe-kiɗen iraniya na muka kawo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu amma da yake ma ɗan sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran duniya da kuka riga da kuka saurara. jagoran juyin jihalin musulunci ya yi kira da a kiyaye koyarwar juyin jihalin musulunci a kasar iran fadar shugaban kasar siriya ya bayyana cewa shugaban asad da mai dakin sa sun warke daga cutar corona an koma zirga-zirga a mashigar swiss bayan janye jirgin ruwan da ya toshe hanyar mashigar to madala masu saurare da haka muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a halin yanzu sai kuma zuwa an jima can a shirinmu na dare inda za mu sake kasancewa tare da ku tama kafin a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka shirin yakan kama idan na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you.